sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin mu na safe yau talata 25 ga watan Yuli da shekara ta 2023. kafin ku ji irin guzirin da muka naɗo muku a cikin shirin namu na yanzu da farko ga kanin labarai. To Aisha Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an Mali guda uku bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma faɗaɗa ayyukan ƙungiyar mayakan Wagner ta Rasha a cikin ƙasar. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki ɗari ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga ƙasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijirar Sudan ɗin sharaɗar shiga ƙasar ta. a yayin ziyarar da zai kai kenya da somaliya wani babban jami'in baitul malin amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar masko daga yarjejeniyar fidda hatsi ta tekun bahar aswad zai yi tasiri kan kasashen afirka to kanin labaran kenan aka saurara idan muka tsanduma cikin shirin kuma za a ji irin halin da ma'aikatan da suka kammala aikin gwamnati suke ciki a sakamakon yau ina da shekara takwas na ritaya Allah sai ne ba bani na ba akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu hmm. haka yake wallahi na ga maka ba su hakkin su ba a kasance tare da mu domin jin karin bayani a cikin shirin bayan yin nazari akan irin mahimmanci da alfanun da ke tattare da ilmantar da al'umma musamman ma a ƙauyuka hukumomi a Nijar sun yi wata hoɓɓasa wajen inganta ilimin yara a karkara. mun zo don mu ga kakane za a yi a samu strategikin yara su tahi lakwal su yi lakwal da kyau mu wasu irin lakwal ne ya kamata a yi ikwarkin eh, da za a yi kaka za a yi su yi aiki sannan kamar yadda muka saba a kowace ranar talata za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya amma sai bayan maryam ta karanto mana kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka ta sanya takunkumi kan wasu jami'an Mali uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girke da kuma faɗaɗa ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta rasha a cikin kasar. Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi kan ministan tsaron kasar Mali Sadio Kamara wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar wagner da gwamnatin rikon mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin afirka haka kuma shi ma babban hafsan sojan saman kasar mali alu boy diara da mataimakin hafsan sojan saman kasar adama bagakuyo an sanya musu takunkuman kamar yadda ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin Kasashen Rasha da Mali dai sun ce mayakan na Rasha da ke kasar ta Afirka ba sojojin haya ba ne, amma masu ba da horo ne don taimakawa sojojin kasar a yakin da suke yi da mayaka masu zafin kishin addinin Islama tsawon shekaru goma. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki 100 ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga ƙasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga ƙasar ta. suna mai cewa 'yan sudan da suka rasa matsugunan suna cikin halin kaka na kayi a halin da ake ciki asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya na unicef ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla kananan yara 'yan sudan 435 wasu akalla 225 kuma suka jakata a cikin kwanaki 100 da suka wuce abinda ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro daya ko a jakata su Tun daga ranar 15 ga watan Afrilu sojojin Sudan da dakaran RSF ke gwabza fada lamarin da ya janyo rikicin jin kai a cikin Sudan da makwabtan ƙasashe. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce a shirye take ta sake kiran zaman tattaunawa a birnin jidda na kasar saudiya don kawo ƙarshen faɗan amma sai idan ɓangarorin da ke faɗan sun nuna aniyarsu ta kiyaye yarjejeniyar da aka cimma a jidda a ranar 11 ga watan mayu game da kara farar hular sudan da kuma cimma tsagaita wuta daga baya. da ɗan wani lokaci Maryam za ta sake karanto mana sauran labaran kafin nan dai ga rahotonmu na farko wanda zai lula mu kasar Nijar. Inda ma'aikatar da ke kula da al'amuran harkokin ilimin kasar ta kammala wani taron da ta kira da zimmar samar da mafita kan matsalar ilimi musamman a yankunan karkara wanda galibi ake su a baya bisa wasu dalilai. Daga Nijar ga Hamid Mahmud da ci gaban rahoton. Karancin ƙwararrun malamai da rashin ingantattun ɗakunan karatu a karkara da nisan makarantu a galibi yankunan karkara na daga cikin matsalolin da aka yi nazari a kansu a yayin babban taron bunƙasa ilimi domin samun mafita. fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad ya yi alkawarin baiwa fifiko a tsawon wa'adin mulkin sa domin a cewarsa duk wani ci gaba ba zai samu ba sai da ilimi to sai dai rashin bawa yaran karkara ilimi na yi wa kudirin shugaban tarnaki mafari kenan da hukumomin Nijar gudanar da babban taro kan bunƙasa ilimin yankunan karkara na Tatu Ibrahim ministan ilimi na ƙasar Nijar wannan faramfin mun zo don mu ga kakane za a yi a ƙasa kamar tamu wanda da take da miliyan ɗaya da ɗari biyu da sittin da bakwai kilomita kare ya kamata a samu strategikin da ya kamata a yi yaran da ya kamata su tahi lakwal a wannan jihar su tahi lakwal su yi lakwal da kyau a wannan forum kin mu ga wasu irin lakwal ne ya kamata a yi ikwarkin eh, da za a yi kaka za a yi su yi aiki Taron kuma ya mayar da hankali ne kan samar da hanyoyin tallafawa ilmantar da ƙananan yaran karkara. Muhammad Anako shine shugaban majalisar jiha ta Agadez. Euh, ya ce za mu mayar da hankali ne wajen neman hanyoyin bunƙasa ilimin yara. Mun lura da irin rukon sakainar kashin da muka mai ilimi a yankunan karkara shine babbar matsalar da ke hana mu ci gaba. Saboda haka muke son samun mafita ko mafitar ita ce samar da ingantaccen tsarin da zai kula da harkar ilimi musamman ma a yankunan karkara. Koma bayan ilimin yaran karkara wata matsala ce da ke hana ruwa gudu a ƙoƙarin ilmantar da al'ummar ƙasar. saboda haka masana irin su alhaji labo ke gan wannan taron wata hayya ce ta bunƙasa ilimi a nijar forum wannan zai bunƙasa ilimi insha Allah za a samu duka matsaloli na ba da ilimi daga cikin kashi ɗari kashi tamanin kinna ko ɗari ba goma za su samu su warware kuma mai murna da insha Allah kuma ilimi zai ci gaba na cikin daji za su waye ma mutane menene ilimi menene ɗaukar shi menene bada shi menene muhimmancin shi sosai yana da ma'ana yana da tasiri taron da aka shafi kwanaki kwanaki biyu ana gudanar da shi ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da masu hannu da shuni da masana inda suka ba da shawarwari kan yadda za a inganta ilimi a yankunan karkara. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. Ka gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ƙarashen labaran duniya. da zai kai Kenya da Somalia wani babban jami'in baitul malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka. Karamin sakataren baitul malal Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa Rasha ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin duk da kokarin da Amurka ke yi na ganin an fitar da hatsi da takin Rasha zuwa ƙetare a cewar mai magana da yawon baitul malam. Ziyarar Nelson na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shirin karbar bakuncin shugabannin Afirka a St. Petersburg a ranakun Alhamis da Juma'a don yi masa alkawarin basu hatsi kyauta don maye gurbin na Ukraine. sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga rasha da ta farfado da yarjejeniyar hatsin da majalisar ɗinkin duniya ta taimaka aka cimma wadda ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na ukraine A jiya Litinin kasar China ta tabbatar da cewa tana aiwatar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wa Koriya ta Arewa yadda ya kamata a yayin da take mayar da martani akan wata wasiƙa da ƙungiyar manyan ƙasashen duniya bakwai ta G7 da ƙungiyar tarayyar Turai da sauran wasu suka rubuta suna neman Beijing ta daina barin Pyongyang na kaucewa takunkuman ta hanyar amfani da yankin tekun China. wasikar da aka tura ranar Juma'a ta nuna damuwa game da ci gaba da kasancewa jiragen dakon mai da yawa da ke amfani da yankin tekun China a Sansha Bay a matsayin mafaka da yin hada-hadar kasuwancin albarkatun mai na Koriya ta Arewa da aka sanya wa takunkumi. kasashen G7 da suka hada da Amurka, Kanada, Faransa, jamus italiya japan birtaniya gami da australia new zealand korea ta kudu da kuma eu su ne suka rattaba hannu akan takardar kuma wasikar na zuwa ne gabanin ziyarar wata tawagar manyan jami'an china da za su kai koriya ta arewa a wannan makon Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. VOA. daga Nijar kuma za mu leƙa makwabciyarta Najeriya a can jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabashin kasar inda tsofaffin ma'aikatan gwamnatin da suka kammala bautawa jihar suke korafi da rashin basu haƙoƙinsu duk da irin gudunmawar da suka bayar ga gwamnatin a jihar a baya musamman ma idan aka yi la'akari da yanayin tsadar rayuwar da talakan Najeriya yake fama da ita tun bayan cire tallafin man fetur. Ga Lado Salisu Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tsoffin ma'aikatan jiha da na kananan hukumi 21 a jihar Adamawa dai sun koka ne sakamakon matsanancin rayuwa da suke ciki kun yadda al'amarin kan jefa su cikin halin ha'ula'i. Comrade Babangida Isa tsohon ma'aikaci ne a karamar hukumar dole ta Arewa wadda na tattauna da shi shi kuwa ya mana ƙarin bayani akan halin da suke ciki a halin yanzu. A gaskiya lokacin da aka zo aka biya na baya bayan nan daga 1996 zuwa 2009 shine aka biya. Sune aka biya kwanan nan? Miliyan 500 aka baya shi din ma ba kowa ya samu duka ba. Wannan sai ba yana daɗa ba mu tsoro mu da muka shiga ba mu wuce shekara uku hudu biyar ba mm. sannan ga iyayenmu su ga nasu yadda ya kasance ina son baka wani mamaki mm-hmm. a pension akwai wanda abin nan balance na shi saura don biyan wulakancin mm. ina son ga maka balance na shi saura 1000 a cikin 1996 2009 tun yana nan daga gombe ne ko daga hon fi sabilillahi ka gaya shi ma na shi bangaren comrade ayubu babagire na daya daga cikin tsoffin ma'aikata na jihar adamawan wanda ya ce yanzu haka dai suna cikin firgici tare da rudani domin suna fama da mawuyacin rayuwa kuma yanzu kaga mun da muka ritaya daga baya ba ma kenan yanzu haka yau ina da shekara takwas na ritaya Allah sai ne ba hakki na ba akwai waɗanda suka yi shekara goma sha uku goma sha hudu mm. haka yake wallahi na ga maka ba ba su hakkin su ba to ta ina hakkin ya makale a wajen gwamnati mana Allah sai ne to haƙoƙin eh, ma'aikatan fensho haƙoƙin suna nan akwai fensho karan kansa akwai gratuity wanne ne kuke magana a kai ko duka muna maganan gratuity maganan gratuity kamar yadda aka faɗa a slogan namu sweet after labor to ka ji daɗi bayan ka gama aiki to amma mu bayan mun gama aikin ba daɗi ne muke ji ba. To suma a nasu ɓangaren ƙungiyar tsoffin ma'aikata a Najeriya reshen jihar Adamawa ta bakin shugabanta Comrade Mohammed Sali ya yi bayani filla-filla akan halin da suke ciki da kuma yadda dokan ƙasa ta tanada daga bisani kuwa ya kira ga gwamnatin jihar domin su kawo musu ɗauki kamar yadda ta yi a baya. Masalan tun da an ce maka shekaru goma sha bayo yau ba gwamnati kuma ta tafiya take ba dole sai in kai kai ne gwamna yau ka ce sai ka Mm-hmm. ka samu abu ka yi wani kuma ya samu ya a nan ni an bar abun ya dandare ba ya dade yanzu ya zama babban kaya wanda a ce yau a dauka shekaru goma sha uku mm. a ce za ka biya gratuity nan ba karamin aiki ba ne ba za a ce miliyan biliyoyin nerori na mm. to ta ya kamata mai girma gwamna ya duba wannan don doka ta ce duk lokacin da an kara ma ma'aikata albashi a kara kudin fenshi kuma ko kuma har in ya kai shekaru biyar sai a kara to yau shekaru nawa ba a kara ba da shike kasa da makonni biyu da suka gabata gwamnatin jihar Adamawa ta rushe shugabancin hukumar ma'aikatar kula da 'yan fensho a jihar lamarin da ya sanya na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Adamawan Awal manga Tukur da na aike masa sakon kata kwana akan wannan batu daga bisani ya yi min cewar bari ya binciki yadda lamarin ya gudana mako guda da nake hada wannan rahoton har zuwa yanzu bai amsa mini akan wannan batu ba na sake buga masa waya bai dauka ba na kuwa sake aike masa sakon tunatarwa na karta kwana shiru kake ji. A yanzu haka dai tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi da na jiha a jihar Adamawa wadda suka shafe sama da shekaru goma sha uku wani kuma sha hudu ba tare da gwamnatin jihar ta biya su wasu daga cikin haƙoƙinsu na graduti ba wasu daga cikin tsoffin ma'aikatar kuwa suna nan suna karɓan albashin fensho na wata-wata akan mataki kuɗi na naira dubu hudu wasu kuwa sun mamace har lahira ba tare da sun yi nasarar amsar graduti nasu ba lado salisu garba muryar amurka daga Adamawa a Najeriya. Gaida Lado Salisu Garba, to kada a manta shirin safe ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita ta 200.5 zangon FM. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 15 na dare ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. Ni na ga ganduje, ni na ga ganduje a cikin kwari, yana ce a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi. Mhm. Wannan bincike ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ce ku ina takardunku ya aka yi kuka mallaki wannan guri ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shi ne daga hawan su fa ɗaukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa a kano garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kama da shi da kowanne ko daga da kace masallacin idi a zai za ka ka akwai masallaci da garin su hamsin amma wannan gurin a zo a ɗiba da san kai a bayar sanin mu bar wani abu ba wallahi ba za mu yi wani ba sai mun dawowa da masallacin idi darajarsa Jama'a barkanku da wannan lokaci barka mu da mu da a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin mutanen da aka rusawa dukoyinsu da gidajensu da shagunansu da ma'aikatunsu a Kano za a biya su diya ko ko me makomansu? Sannan daga cikin gwamnonin Kano da aka yi baya-bayan nan wanne ne yake da kujera a cikin wani babban kamfani da ke samun kwangiloli da filaye daga hannun gwamnatin Kano din? Gidajen da abba gida-gida da kwankwaso suke ciki a yanzu na waye? duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu taba a cikin shirin yau na tsaka mai amma kafin mu nisa bari mu ji abin da wasu kana ke faɗa game da rushe-rushen da aka yi a kano da ya janyo asara a wajen wasu. ai wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na rusau dinnan mu abu daidai yake mana saboda dalilan da suka janyo waɗanda aka ba wa filayen duk an ba su ne ba a bisa ka'ida ba kuma su kansu waɗanda suka karɓi filayen kansu sun san cewar sun siyi son zuciya ne domin guraren mutane ne na al'umma aka karba sannan kuma aka ba su su kuma suka sa kudaden suka siya to a matsayina ni na dan Kano a gaskiya bana goyon bayan wannan abu da yake faruwa saboda mutane sun riga sun sa kudaden su miliyoyi sun zo sun yi gini ana samun duk shago idan ka je zaka sami yara sama da guda biyar a ƙasan mai gida ta nan suke samu suke ci suke sha suke rufawa kansu asiri har ma su taimaki iyayensu da wannan abu. amma an zo an rushe musu gurare to ta yaya yaya mutane ba za a zo a kuka ba yanzu ba dole zaman gida ya dawo ba sace-sace su dawo fashi ya dawo kwace ya dawo to ba mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce wannan abu da aka yi mana akwai allah allah yana gani madalla To muna sake ku ga wannan muhawara da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya mana tsakanin Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar 'yan NPP na Kano da kuma Ibrahim Zakari Sarina babban magatakarda ko sakataren na jam'iyyar adawa ta APC a kan dawa ɗin game da abubuwan da suka faru tun bayan da abba gida gida wato abba kabir yusuf ya ɗare kan kujerar gwamna a nan jihar kano din malamai bismillah ina makomar mutanen kano da mutanen da suka zo suka yi investment saka saka jari a kano duk da kun ce ga matsalar da ta sa ku sa musu kadarori menene makoma su abun idan mutum da legal abuwa legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kamar da ga waka akwai ka'ida na ya ake ba da fili akan dole shi gwamnan ya tattara komai hmm. shi ne commercial land shi ne commercial komai da komai ko shi bane shi ko ne ko idan idan idan idan idan shi kenan idan ku da ma honorable hmm. da kuka yi wannan eh, tsage-tsage da kuka yi eh, eh. dama ba ku bawa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafaɗin magana wawa ne majiyinta ba wawa ba ne ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna a yi ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kenan gobe ba wanda zai zo ya investing a Kano domin ya san in wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta To gashi suna cewa duk mai takarda sahihiya ya kai ba gaskiya ba ba su ma sani ba sun tsaya ma sun bincika ne tukuna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi hmm. ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko kamfani ah, zai zo haka kawai ko ya zo ya kama gida da takarda to inda takarda tsakani da Allah ma inda takarda me ta kamata su sai su zo su tsaya su ce ku ku kawo takardun ku amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati no no no Allah ka tsaya ta ma ka tsaya ta ma takarda amma ba da bika Eh, tsayin da ka zo mu magana kaida da ka zo magana kaida bari mu bukar kaida ai ai akwai takarda kaida akwai kaidodi kaida ta bada kwangila eh. ko ta samun benefit kuma ko wanne ne ma ya markaji ya markaji ya markaji kun goyen nan kaidodi kun duba takardun kun gani ka gama ka gama ka gama amma ka ci ka gama ta bakin da gutan galdan gal ah. abin da ke so ga maka shine yanzu idan ka zo ka bada fili kana gamna mm. kana gauna mm. ai akwai ka'idoji mm. ya cancanta mutumin da yake chief executive chief executive na state ya zauna a gudun wani kamfani bayan daura irin tsuwa mun san kamfanin da aka baka dola mun san shi mun san kuma sai da harkar din mun san su Mun da takardun mu mun san alakar su da garuje ta jini mun san ta ko ma menene mun san su a bari da ake so a nuna mata bari mu faɗa abin da ake so a nuna mata ka san faɗa mun san waye mai kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye mai kamfanin a ba ku bincike ba sai da ta barkaje sai mai kamfanin waye mai kamfanin lamashi ne lamashi lamashi ne md din da sarki gonduje da san kamfanin shi aka ba mu lamashi the same company aka ba aka ba filin shahuci. the same company aka ba eh, amma a hukumance eh, eh. Mm. idan ya an bi ka'ida me laifi misali ai the first abu da za a yi shine duk mutumin da aka ba executive position a state the first guy idan ta kwada shi ne resign daga duk wani kamfani da ke cikin. To me yasa tun da kun gano wannan takardu eh. tun da kun gano wannan takardu hmm. wai me yasa kuke tsare tsarin shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje ku hmm. hukunta shi masa tun da misali. To me me me ai ga abin da ya faru. Ina zuwa. Me ke shi da baka zuwa. Masana shari'a suke cewa eh. ba ku biya compensation ba. Me ke shi da baka zuwa. kuma ku je ku hukunta wanda ya yi amma ina makomar mutanen da suka saka jari. Wannan kamfanin da ya wannan ai is illegal. kana magana legality kuma kuna illegality mu to oh, ai ka faɗa kamata yi ai ka faɗa ka ce land act barkaji ka faɗa ka ce land act kamata idan Allah mu da? wannan daki daki don Allah do Allah ka ce land act ta ba gwamna power na yi confiscating ko ya overriding ko ya revoking land amma ta siga a siga da ke bi amma wata siga ka tsaya oh, a yi magana nan do Allah a gidan zanen yango eh. akwai gurin gwamnati eh. akwai fili na mutane aka ba kamar na gidan Amina Bisram kamar gidan Abba gida gida na Dawaki Road ko ne ka faɗa ah. amma ce wannan akwai gadin gadin eh, aka eh? aka fara ah, wannan gidan Abba ya sani na gado shi miyan wannan sani Ah, ita miyan Amina Abdulsalam nasa ne na gado miyan kwa shi wancan eh, gidan konkoso nasa ne na karan kansa wanne wanne eh? wanne wanda yake ciki yanzu wanne ga tabbata na gwamnati ah, kwarai kwa ah, to abuna ga ga ga ga ga ga wannan zo ka tambaya abin da ke son tambaye ka mm. suna cewa aka takardu magana da ake shi ne mm. ku dama ba da fulotan nan da aka ce da sauran gine-gine da hukuma ce ta yi mm. ba a bi ka'idodi ba tun daga hukumomi na gwamnati misali da aka kafa hususan don su dinga kula da irin waɗannan abubuwa? To ai wato Mahmud ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ce ku ina takaddunku ya yi kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa ɗaukar buldoza suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa dolen dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa. Honorable eh, Haruna Dogo. Ai wannan dole dole ku ya faɗa eh, eh, Ku ji dole dole ma ku ji ku ba za a ba mu ba. Dole dole ku ji ba. Duk wanda ba ya ji da ni ba. ba ku ji su. Ai wannan barazanar kana wannan ba bari mu ci gaba zan maka tambaya da Allah. Kafin an baka bir su yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe mm. an koka da rushe-rushen da yan a kaduna mm. menene za ka iya cewa alaƙa ko bambanci rushe-rushen da kuke da irin yanzu da aka yi da kaduna mutanen kaduna gaji ka tambaye su muna suke ku ciki da aka yi kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zala misali shi yana cewa ba a yi bincike ba a kira ba ni to ina ko bincike ka ji mana da Allah ya to ya da Allah ya da Allah kaji a sati biyu mutanen Kano ya da wannan ya kaji ya kaji ni na ga ganduje ni gan duji a cikin kwari yana ce a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi wannan bincike gamna je ya kwada Qur'ani ya ce a kashe mutum ya kashe mutum shi sa kuwa ya kashe mutum ina zuwa honorable wani rabu to ai kaga baka ma da ansar ba menene bambancin naku namu namu namu reclamation reclamation ne namu ka san reclamation ko mm, mm, ah, idan ka je kan teku eh. idan ana so a zo da kasa gurin ana ɗauko wani inji ya dawo da yashi zuwa shi ana ce da wannan abu reclamation reclamation muke ba sai yiwu a Kano garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kama da shi da kowanne ko daga kace masallacin idi a zai zaka ka akwai masallaci da garin su hamsin amma wannan gurin a zo a ɗiba da san kai a bayar sanin mu wani abu ba wallahi ba za ba sai mun dawowa da masallacin idi darajarsa duk wata makaranta da aka ɗiba don mugunta aka sayarwa da waɗansu don sarai rai duk da cewar population din kano yana tashin goron zabi yanzu we about 20 million kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan na rushe kwarai kuwa kwarai kuwa amma ai wallahi ana kokawa da yadda kuke wallahi this school wallahi this school din da aka yi Ma'ana ba za ku ji kira da kawai shi ƴaƴansa ƴaƴansa ba sa Najeriya ai ƴaƴansa ba sa Najeriya ai ƴaƴansa ba sa Najeriya. A to ai ku ba ku ma gane cewa wannan abubuwan da kuke yi kanku kuke wa barna kanku kuke wa hadi kanawa kuke cuta. Alƙawari muke yi tsakaninmu da Allah cewa we will claim this to ina so eh, tabbatar maka ga ka'ida ga ka'ida ana ji ko ga ka'ida in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki ba ina so tabbatar maka wallahi ba na arziki ba ga ka'ida addinin musulunci to kada kai idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida a wannan ba sako ai wannan ai sako to yanzu yanzu kai abu sako kato ma kuwa yanzu kai yanzu hana mutane Ibrahim kun hana mutane kasuwanci kun kashe mutane Ibrahim. Kun sa mutane su zama barayi. Ibrahim. a kani da Allah da Allah ne ta kamata ku yi. Sai ku gaya wa mutane cewa ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi. Za ga abin da za ku yi. mutane. Shekara nan zan ku yi. A bayan kun riga kun karya mutane. Shekara nan ana yin kasuwanci a wannan gurin. Shekara nan ana yin kasuwanci. you rule for eight years. Ina zuwa. And the people of Kano rejected you. <laughs> Ai sun cewa wannan ai ku gyara. Sai ku gyara. Sai ku gyara. Ai ku gyara. gyara Wallahi a yau da za a yi zabe ko da kun sha mamaki. Bari magana. Bari bari ne magana. Bari kun kuri da kuka samu ba. Bari ne magana. Bari da ta gaskiya. Okay to ka da mun ci abin kenan. A ne nace da ka da mun ci abin kenan. Ai zabe da kai. Ai zabe da kai. Ai zabe da kai. Ai zabe da kai. To a gaishe ku malamai. To muna da sauran yar wannan muhawarar da ta rage da muke so mu kammala da ita a rana wacce Allah ya kai mu. Daga ciki za mu ji shin tsakanin kwankwaso da abba wa yake ba da umarnin rushe-rushen da aka yi a kana. Yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Umar Haruna Doguwa da Alhaji Ibrahim Zakar Sarina da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari. Aliyu Mustapha Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington. Ku huta lafiya. Adalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Amurka ta sanya takunkumi akan wasu jami'an Mali guda uku ciki har da ministan tsaron kasar bisa zarge-zargen cewa sun taimaka wajen girki da kuma faɗaɗa ayyukan kungiyar mayakan Wagner ta rasha a cikin kasar. Baitul Malal Amurka ya ce ya sanya takunkumi akan ministan tsaron kasar Mali Sadio Kamara wanda ya ce ya yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha a shekarar 2021 domin taimakawa cimma yarjejeniya tsakanin kungiyar Wagner da gwamnatin rikon Mali akan tura sojojin hayar zuwa kasar da ke yammacin Afirka. Yayin da rikicin Sudan ya cika kwanaki ɗari, ƙungiyoyin fafutuka sun yi kira ga ƙasar Masar da ke makwabtaka da Sudan da ta sassautawa 'yan gudun hijira sharaɗin shiga ƙasar ta. Suna mai cewa 'yan Sudan da suka rasa matsugunansu na cikin halin ƙaƙa na kayi. a halin da ake ciki asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya na unicef ya ce ya samu sahihan rahotanni da suka nuna cewa an kashe akalla yara ƙanana 'yan sudan 435 wasu akalla 225 kuma suka jakata a cikin kwanaki 100 da suka wuce abin da ke nufin kusan cikin sa'a guda ake kashe fiye da yaro ɗaya ko a jakata wasu. A yayin ziyarar da zai kai Kenya da Somalia, wani babban jami'in baitul malal Amurka zai yi bayani akan yadda matakin ficewar Moscow daga yarjejeniyar fidda hatsi daga tekun Bahar Aswad zai yi tasiri kan kasashen Afirka. Karaman sakataren baitul malin Amurka mai kula da fannin ayyukan ta'addanci da kuɗi Brian Nelson zai je Afirka a wannan makon kuma zai bayyana cewa Rasha ce ta yi watsi da yarjejeniyar hatsin. Masu raro da wannan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau. sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana a sake jinmu da shirinmu na hatsi. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da furodusan mu dadi balawe sai injiniyan mu na wannan lokaci jona cummings ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala.